mai suna Liya Sharibu wanda aka ɗauke ni a GGSTC Dabci. Ina kuka wa gwamnati da kuma jama'a ku taimake ni ku fidda ni a cikin wannan yanayin da nake ciki ku taimaki mahaifiyata da mahaifina da ƙanina da yan uwana ku taimake ni ku fin yanayin da nake ciki ina roƙon ku ku ji tausayina ina roƙon gwamnati kuma da kanta da shugaban ƙasa ku ji tausayina ku fitar da ni a cikin wannan yanayin da nake ciki wannan sako na Liya Sharibu da ganun yan Boko Haram tuni ya ƙara farfado da fata cewa yarinyar na raye da yake zantawa da gidan talabijin na TBC mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya ce jami'an tsaron farin kaya na suna nazarin sautin don tabbatar da sahihancinsa. It is important at this time that the father of our daughter, Lia Sharibu, has confirmed that this is the voice, this is the picture. That should help the DSS in the analysis they are doing. Zuwa yanzu dai da yake mahaifin Liya wato Mr. Nathan Sharibu ya gane muryar yarsa hakan zai taimaka wa jami'an binciken wajen gaggauta fitar da sakamakon bincikensu. And then what's, what's lane the uh, Leah, uh, the young girl Leah. Negotiation with um, insurgents it's quite Kan wannan batu na jinkirin sakoliya, ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ya ce masu yarjejeniya da 'yan ta'addan na yi, kuma don tattaunawa da 'yan ta'adda abu ne mai so sarai, amma tabbas za su dage har sai yarinya ta koma hannun iyayenta. Su suka dawo da su, ba mu san abin da gwamnati ta yi ba, amma su suka dawo da su. Muhammad Malami da Maturu a lokacin da aka dawo da matan Dabci. In za a tuna bayan dawo da matan na Dabci da in Boko Haram suka yi har gida ana daga musu hannu sun koma daliya da nuna cewa don rashin shigarta addinin musulunci ne daga Kirista. Shehu Malamin Islama Abdullahi Balalau ya ce ba tilasa shiga addinin musulunci. Kuma an ce bata dawo ba ne saboda ta ƙi karɓan addinin musulunci. ina ganin ba a yau musulunci adalci ba duk wanda ya san addinin musulunci ya san Allah maɗaukakin sarki ya ce la ikraha babu tilastawa cikin addinin musulunci ka kama mutum karfi da yaji ka ce sai ya shigo musulunci addini ba ya tilastawa ai wa'azi za ka yi da bayananka ka faɗi abin da Allah ya ce abin da manzon Allah ya ce wanda ya sha'awa sai ya yi imani wanda kuma bai yi sha'awa shigowa addinin musulunci ba to ba za ka tilasta mishi ba saboda haka addinin musulunci addini ne na Allah kuma Allah ya ce ga yadda za a yi ina ganin akwai dai wani dalili da ya sa wannan yarinyar bata dawo ba hanyoyin da aka bi wayannan suka dawo a sake bi a ɗauki dukkan mataki har wancan ma a tabbatar da an dawo domin ba zai yiwu sauran iyaye an samu 'ya'yan nan gaba ɗaya ya ko guda ɗaya tak bata dawo ba ya kamata a ɗauki dukkan mataki ita ma matayanta na 'yar ƙasa wadda take da hakki kamar da sauran suke da shi. Shin rashin barin addinin Kirista ne ko ma dai wani abu ne daban? Masu sharhi na ganin 'yan Boko Haram na amfana wajen fansar matan da sukan sace da ko a ce rike su don zama garkuwa. Ko kuma wannan sako na nufin 'yan Boko Haram suna cewa suna nan dai har yanzu. Nasiru Adamu Elhikaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.